This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana kan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum kama da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar amma yanzu dai bari mu fara cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Dubban masu zanga-zanga ciki har da masu adawa da tsarin jari hujja da 'yan rajin zaman lafiya da 'yan rajin rayuwa ba hukuma duk sun haɗu jiya asabar a gandun shakatawar nan da ke yankin tsaunukan jamus gabanin babban taron kwanaki biyu na ƙasashe bakwai masu manyan masana'antu waɗanda ke bin tsarin dimokuraɗiyya an samu rahoton aron gama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a garin garmishek patankincen da inda aka girke jami'an tsaro kimanin dubu ashirin waɗanda suka sha ƙarfin masu zanga-zangar kimanin dubu hudu zuwa dubu biyar don su marabci shugabannin ƙasashe a yau ɗinnan lahadi shugabar jamus angela merkel za ta marabci shugabannin ƙasashen amurka da birtaniya da japan da faransa da italiya da kuma wakilan kungiyar tarayyar turai eu don tattaunawar da ake kyautata zaton za ta fi mai da ƙarfi ne kan matsalar kuɗin da ake wato bashin da ake bin girka da ta'addanci da rikicin ukraine da gabas ta tsakiya da barkewar cututtuka da kuma sauyin yanayi zai kasance karo na biyu da aka yi wannan taron ba tare da rasha ba wacce aka hana ta halartar taron a bara bayan da ta haɗe tsibirin crimea na ƙasar ukraine wato mrs merkel ta tattauna ta waya da firaministan girka Alice Bras da kuma shugaban ƙasar faransa François hollande kan matsalar bashin na girka ba a bada cikakken bayani kan tattaunawar ba wadda ta zo a daidai lokacin da lokaci ke kurewa kan wa'adin cimma jituwa zuwa ƙarshen wannan watan don tabbatar da cewa ƙungiyar eu ta ci gaba da bada kuɗaɗen tallafi mai girka gabanin zaben shugabannin majalisar tarayyar najeriya da za a yi ranar talata jama'iyyar apc mai mulki a kasar da kuma rinjaye a majalisar cikin wata 'yar takaddama ta zaɓi femi bajabamila wanda ya fito daga lagos a matsayin ɗan takararta na kakakin majalisar wakilai daga abuja ga nasir adamu el hikaya Honorable Femi Bajabia is hereby declared sole candidate of the APC Sakataren APC mai malabu ne ke ayyana Femi Bajabiya Mila a matsayin wanda jam'iyyar ta tsayar takarar kakakin majalisar wakilai da samun kuri'a 154 na 'yan majalisa inuwar APC inda abokin hamayya sai Yakubu Dogara ya samu kuri'a uku. Dogara dai da wasu kimanin 'yan majalisa ashirin sun fice daga zauren taron a husace. A yanzu zan jagorance ku ne a matsayin kakakin majalisa ba kamar tsohon mukamina na shugaban 'yan adawa ba in ji Bajabiya Mila jawabin nasara. Dan majalisa Ahmed Babba Kaita ya ce sun yi wa jam'iyya biyayya ne wajen zaben bajabiyar Mila. Amma babban abu ma shine shin idan kowa ya hito ce yana son wannan shugabanci in kuma ba a bashi ba zai tahi to ina jam'iyyar APC za ta je. Ahmed mai lantarki da ya dawo majalisar ta hanyar kara a kotu na ganin jabiya Milan ne ke turban nasara. Kowa wadda yake biyayya wa jam'iyyar nan ya bi bayan Femi da kuma Manguno kuma ba wai don yaƙi dogaran ba. MT Manguno daga Borno shi aka tsayar mataimakin ɗan takarar kakakin. A wannan zaben ta nuna a fili cewa yawancinsu suna son wannan tafiyan. Ido ya koma gefen dattawa a gagwani tsakanin Ahmed Lawan da Bukola Saraki. Nasiru da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gaida Nasiru kutsen miliyoyin fayil-fayil na ma'aikatan amurka da kuma zargin cewa da yiwuwar daga kasar china aka kaddamar da kutsen zai sa batun tsaron yanar intanet ya zama maudu'i na sama a taron da za a yi tsakanin amurka da china a wani lokaci zuwa ƙarshen wannan watan bisa ga wasu rahotanni ranar alhamis ce dai gwamnatin obama ta bayyana cewa an kutsa cikin kwamfutocin sashen harkokin ma'aikata kuma da yiwuwar an saci bayanai game da ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen miliyan hudu tsoffi da na yanzu a jiya juma'a mai magana da yawun fadar white house josh anes ya ce masu bincike na sane da barazanar da ke fitowa daga china mun san cewa an kaddamar da wannan harin kutse ne daga wani wuri a china to amma ba mu san ko mutum guda ne ko kuma wata kungiya ce ko kuma dai gwamnati ce ta kaddamar ba a cewar wani dan majalisar wakilai mai suna jim lagivin sananne a fafutukar tabbatar da tsaron yanar intanet kamar yadda kafar labarai ta associated press ta ruwaito shi yana faɗi to sai dai mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china hong li ya bayyana zargin da maganar banza ya kuma ce ai China ma na fama da harin yanar intanet. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a yi tattaunawar zaman lafiya tsakanin 'yan tawayen Yaman da gwamnatin ƙasar mai gudun hijira wadda duniya ta amince da halarcinta ranar 14 ga watan nan na Yuni a birnin Geneva. Mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya ne ya bayyana ranar tattaunawar a jiya Asabar da cewa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi maraba da wannan amincewar da aka cimma tsakanin shugaba abdurrabbu mansur hadi da 'yan tawayen huti waɗanda ke iko da sana babban birnin ƙasar a baya an ɗage wata tattaunawar zaman lafiya da aka tsaye da ƙarshen watan jiya don yi bayan da gwamnati da wasu masu ruwa da tsaki suka buƙaci ƙarin lokaci don su shirya ma tattaunawar. kakakin ya kuma ce mr ban ya buƙaci ɓangarorin biyu da su sake amincewa da wata yarjejeniyar tsagaita wuta saboda dalilai na jin kai kwatankwacin ta watan jiya wadda ta ba da damar raba kayayyakin bukata ga dubban farar hula waɗanda suka rasa na yi a cikin wannan rikicin tun da farko a jiya asabar ɗin jami'ai a saudiya sun ce an yi amfani da wani makami kirar amurka na tarwatsa makami mai linzami wajen tarwatsa wani makami mai linzamin da aka cillo daga yamen zuwa kusa da birnin hamis mushai da ke kasar saudiya yau lahadi ake zaben shugaban kasa a turkiya wanda shine zaben da aka fi kankan ciki cikin tsawon shekaru da dama inda shugaba eh, recep tayyip erdogan ke neman wani wa'adin don ya samu damar yin gagarumin canje-canje ga kundin tsarin mulkin kasar an shiga zaman ɗarɗar mai tsanani a turkiya a jiya asabar bayan da mafusatan kurdawa masu zanga-zanga suka buƙaci a yi cikakken bincike kan wani harin bam da aka kai a wurin wani gangamin siyasa gabanin wannan zaɓe mai cike da sarƙaƙiya firaminista ahmed butugulu ya ce fashe-fashen biyu da suka auku a wurin gangamin siyasar kurdawa ranar juma'a a birnin Diyar Barkir. da ke kudu maso gabas aikin maƙetata ne masu neman tayar da zaune tsaye mutane a ƙalla biyu ne dai suka mutu ƙuri'ar wato jin ra'ayin jama'a na nuna cewa adadin ƙuri'un da jam'iyyar adalci da ci gaba ta su shugaba erdogan za ta samu zai gaza wanda ta samu a shekara ta 2011 wanda ya kai kusan kashi 50 cikin ɗari mai yiwuwa ma dai sai ta wato, dole ne ma jam'iyyar ta kafa gwamnatin haɗaka. cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Wannan karan dai mun duba zaben da aka yi ne a ƙasar Poland wanda ya so ya yi kama da wanda aka kammala a Najeriya. Domin ko abin da ya faru a zaben Najeriya shi ne ya faru a zaben Poland, inda jam'iyyar adawa ta kada jam'iyyar da ke kan karagar mulki. Domin ko Andres Dudu na jam'iyyar Law and Justice Party, wanda ɗan majalisar dokokin ƙasar ne ya samu kuri'u har miliyan takwas da dubu ɗari shida da 'yan kai, wanda ya ba shi damar samun kashi hamsin da ɗaya da ɗigo hamsin da biyar. Yayin da shugaba da ke kan karagar mulki wato Bernice Law Komorowski na jam'iyyar Independent ya sami miliyan 8,112 da 'yan kai wanda ya ba shi kashi 48.45 kuma ana bayyana wannan sakamakon sai ga komoroski ya amince da wannan sakamakon kuma ya yi wa zababben shugaba mu a bai'a ta kiransa tare da yi masa murna to na nemi jin daga bakin dr abbati bako masanin harkokin demokradiyya kuma na fara tambayansa ne ko akwai wani darasi da demokradiyya masu tasowa za su amfana da shi a zaɓe irin na poland eh hannun hakika wato a darasi na farko da ya kamata najeriya da 'yan najeriya da shauran kasashen afirka su koyi darasi a kai a kan tafi da demokuraɗiyya ko tafi da mulkin al'umma ta hanyar demokuraɗiyya wato shine wato yin zaɓe cikin lalama cikin mutunci cikin tsari ba tare da yin maguɗi ba ba tare da tashin hankali ba wannan shine abu na farko na biyu duka kasashen da ma ba sa yin amfani da shi wannan kwakwaroto mana wannan card reader wanda yake zai iya ba da sakamako cikin sauri kuma zai rage akalla kashi casa'in zuwa casa'in da biyar na yin magudi to shi ma yana da muhimmanci ya kamata a ce an koyi darasi a kansa an ci gaba da yin amfani da shi musamman ko da a zaben ƙananan hukumomi ko da a kowane irin zaɓe za a yi hatta ma jam'iyyu wanda yake abin da muke cewa internal democracy ma'ana yin demokuraɗiyya cikin gida ya cancanta su kansu jam'iyyu su kago hanyoyin da za su yi amfani da wannan katrida don tantance 'yan jam'iyya inda yake za a ringa amfani da shi dan a kaucewa duk wani maguɗi wanda sakamakon yin maguɗi a zaɓe na cikin gida na jam'iyya shine yake sabbaba rigingimu da abin da ake cewa a antipati ma'ana mutum yi wani tsari ko zumta na su yi wani tsari su targaɗa jam'iyyar su inda ba ta ci zaɓe ba saboda haka wannan shi ma darasi ne da ya kamata a koya abu na uku da ya kamata ya zama darasi shine jami'an tsaro yana da matukan muhimmanci zamanto ba sa shiga harkokin siyasa ko miskalar zarratin abu na hudu ya zamanto ba a yin amfani da kuɗi ma'ana ba da hanci da rashawa ko jami'an tsaro ko malaman zaɓe ko masu yin zaɓen kansu abu na biyar kuma mafi muhimmanci shine a daina yin harka ta ubangida a tsarin siyasar demokuraɗiyya duk waɗannan su ne za su kawo ci gaba inda yake wato al'umma ba tare da samun matsala ba za su gamsu su kuma yadda su kuma amintu da tsarin demokuraɗiyya yar yayi da ake yanzu a duniya na shugabantar mutane don wato zuwa da ko wanzar da tsare-tsare da kuma wato abubuwan da za su kawo zaman lafiya da kyautatuwar tattalin arziki da zamantakewa na al'umma a kowace ƙasa a duniya. To, dakta wani batu kuma shine shin ko akan samu rikici ko kuma dai wani cikun zaɓe a zaɓe irin na ƙasa irin Poland kwatankwacin wanda ake samu a mai tasowa? gaskiya ba a samun batanci ko tashin hankali ko yin magudi a irin kasashen da suka ci gaba a wajen zaɓe su kasashen da suka ci gaba a wajen zaɓe a cikin wato hadafai ko kuma shika-shikai na demokuraɗiyya hamma musu suke kan cewar ai yin zaɓe ba shine muhimmin abu ba a tsari irin na demokuraɗiyya saboda me saboda zaɓe bai kamata ya sabbaba rigima ko ya sabbaba faɗa ko kuma a yi maguɗi a kan cewar ana so a ci zaɓe ba saboda haka ba sa ba shi wani ma muhimmanci fiye da abubuwa da suka shafi kamar faɗa albarkacin baki ko kuma abin da ya shafi yanci ko kuma abin da ya shafi tattalin arziki ko ya shafi muhimman abubuwa dai na rayuwa ga waɗanda suke a 'yan kasa za su zaɓi gwamnati saboda haka zaɓe ba wani kayan gabas bane gaskiya a wajen su mu ne dai a nan kasashen mu na afirka musamman irin su najeriya ake kallon zaɓe wani abu ne wanda yake kayan gabas ne wanda kuma a tsarin demokuraɗiyya ba shi ya kamata a baiwa fifiko ko kuma tayar da husuma ko tayar da hankali sakamakon yin zaɓe ba saboda haka ina ɗaya daga cikin shi ma kurakuran da ake samu da matsalolin da ake samu a kamar yadda masana suke faɗa a demokuraɗiyya afirka to kana nan dakta ba a samun magudin zaɓe kenan irin waɗannan wurare gaskiya zai yi wahala matuka da gaske saboda wato na ɗaya akwai ilimi mai zurfi a tsakankanin mutane na biyu shugabanni ba su ɗauki harkar siyasa magana ce ta ko a mutu ko a yi rai ba a an ɗauki harkar siyasa ko shugabanci magana ce ta ka zo da tsari da manufofi da za ka taimaki mutane ma'ana ka bauta musu wanda yake za ka zo da tsare-tsare da zai taɓa rayuwarsu cikin mutunci da wato a wanzuwar samun arziki da ilimi da shauran abubuwa da ya zama dole a rayuwar ɗan adam mu kuma sai muka ɗauka cewa yin siyasa shiga siyasa don ka tara abun duniya don ka shiga zaɓe ka ci zaɓe ta kowace hanya ko ta kowace siga ta tashin hankali ne ko ta yin magudi ne saboda saboda a gani ake yi kamar yari za ka zuba inda za ka samu riba su kuma gaskiya idan muka kwatanta za mu ga cewar shiga zaɓe ko shiga harkokin siyasa ko yin shugabanci magana ce kawai ka bauta wa al'umma don ki zamanto a kabar wani abun faɗa na mutunci a rayuwarka ko kuma bayan ranka to dakta kana nuna ba siyasan ubangida na waɗannan kasashe gaskiya ba a yin siyasar ubangida ya ci dai kawai akan samu ƙungiyoyi da shauran kamfanoni da shauran al'umma waɗanda za su zo da wasu manufofi da wasu tsare-tsare misali ala takadir kamar a nan ƙasar poland sai muka ga cewar jam'iyyar da wato take kan mulki wacce aka kayar ta samu goyon bayan kungiyoyi 'yan kasuwa amma duk da haka bata kai labari ba saboda mafiya yawan matasan kasar waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a ba su gamsu da yadda wannan jam'iyyar take tafi da mulki da wannan shugaban saboda haka suka kayar da wato kungiyoyin 'yan kasuwa da suke ta kokarin cewar ita gwamnatin ta sake maimaitawa saboda haka Allah su ba a samun irin wannan matsalolin to wani batu da ƙarshe shine wai ina batun ba da sakamakon zaɓe da yin shi da ba da sakamakon shi a ƙasa irin poland sukan yi ne ɗauki lokaci koko sukan yi ne nan da nan ganin cewa suna amfani da irin wannan kwakwaroto wanda ka ba da bayani tun farko kwarai da gaske wato sakamakon zaɓe allah hakika baya daɗewa a kasashen da suka ci gaba a wajen wato tsarin siyasa na demokuraɗiyya idan muka ɗauki kamar ita ƙasar poland din ba yadda za a yi a awa 24 ba a faɗi sakamakon zaɓe ba idan muka ɗauki kamar brazil ma a cikin awa 20 aka faɗi sakamakon zaben shugaban ƙasa idan muka ɗauki ingila a zaben da aka yi na kwanakin baya a cikin awa goma sha biyu su ma aka fara faɗar sakamako kafin a kai mikidarin awa 20 kowa ya san halin da yake ciki a ƙasa da duniya saboda haka faɗar sakamakon zaɓe ba wani abu ne da za a tsaya a yi kumbiya-kumbiya ko a tsaya magudi ko a tsaya lakai-lakai da shauransu ba saboda mai saboda kullo da wannan kwakwaroto da aka yi wanda ake cewa katrina don wato shi ne yake wanzar da ko haifar da faɗin sakamakon zaɓe. sannan haka ce ya ta zo su ko su taho a ɗana su wai an haɗa adilai ne su ba a san zalumai ne ba yan siyasa ne yan alƙawali da kwancewa. Eh, da ƙarshe shin wai ma ya ƙasar ta poland ke gudanar da irin nata zaben ne dakta irin na ajin rumfan zaɓe ne ko ya al'amarin yake ita ma ƙasar poland wato tana yin amfani da card reader ma'ana wannan dan inji wanda yake tantance masu zaɓe kamar yadda mu ma muka yi a Najeriya kuma darasi da nake ganin za ya kamata a koya wuce cewar zaben da aka yi a ƙasar Poland babu rigingimu ba tashin hankali babu magudi idan kuma kwatanta da rigingimu da tashin hankali da aka guda 66 kamar yadda ita hukumar zaɓe ta Najeriya ta faɗa wa duniya sai muga cewar nan ne kawai aka sami bambanci wanda yake la'alla su 'yan ƙasar poland gaskiya sun fi mu la'alla ilimi da waye kai masu aro nan mu kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma wani sati a cikin ikon allah a ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dr abbati bako na cibiyar nazarin demokradiyya na ƙasa da ƙasa da ke birnin kano da cubahiro jodone da ya agaza shirin ya kawo a gare ku ni madugon shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman A ranar Larabar da ta gabata ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa sojojin Najeriya sun yi wa fararen hula akalla dubu bakwai kisan gilla a shekarun da suka kwashe suna yaƙi da kungiyar Boko Haram. A rahoton da ta fitar wanda ta saka a shafinta na intanet, Amnesty ta ce sakamakon binciken ya samo asali ne bayan da ta tattara bayanai daga 'yan uwan waɗanda aka wa kisan gillan da shaidu da kuma hotunan bidiyon da ta samu. A cewar daraktan gudanar da binciken kungiyar Ananias Stat, abin da suka gano a binciken nasu abin bayan misaltuwa what we have discovered is truly shocking an army that is supposed to be protecting its citizens has been committing appalling atrocities abin da muka gano abu ne da ya kaɗa mu sojojin da ya kamata a ce suke kare rayukan al'ummar ƙasar suke cin zarafin su ta munanan hanyoyi hakan ya sa sabon shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce zai binciki wannan zargi da aka yi wa sojojin waɗanda suka haɗa hadda wasu manyan hafsoshin ƙasar To sai dai rundunar sojin ta yi fitali da wannan rahoto inda daraktan watsa labarai a hedkwatan tsaron Najeriya Manjo Janar Chris Olukolade ya ce rahoton kage ne kawai Abin bakin ciki ƙungiyar da bata taɓa yin Allah waje da ta'addanci ba a Najeriya yanzu take ikirarin wai ta yi bincike mai zurfi da nufin wafantar da hoɓasan da ƙasar nan ke wajen yaƙi da ta'addanci. A fili yake Amnesty International na yin kazar-kazar ne kaɗai wajen gabatar da zarge-zarge marasa ma'ana duk lokacin da 'yan ta'adda ke samun koma baya. Abin bakin ciki ne Amnesty International na amfani da wannan rahoto don tabbatar da muradinta da ake kokwantonsa a yakin da ake yi da ta'addanci. Wannan dai ba shine karan farko da ake fitar da irin wannan rahoto akan Dakar na Najeriya ba ko kuma hukumomin tsaron kasar ko a baya ma an samu rahotanni makamantan wannan inda aka zargi sojoji da 'yan sanda a garuruwan da suke aikin wanzar da zaman lafiya kamar irin su Jos da ke jihar Plateau da Kaduna da makamantansu da laifin kisan fararen hula da basu ji ba basu gani ba. ko yaya masana harkokin tsaro ke kallon wannan rahoto na amnesty eh, wato muna so duniya ta tsokaci wani abu waɗannan fa kungiya na amnesty international ba kungiyar siyasa ba ba kuma a najeriya ce cije ta daga duk duniya ba inda ba su kuma ba suna magana ne akan ko alƙibla ko akida ko al'umma da ba nasu ba kuna waɗansu ne suna magana ne abin da ya shafi duk bil'adama duk inda yake da inda wanda ya gaskiya kowace irin addini yake bi kowace irin siyasa yake bi ko menene yaren da yake yi ba shi ne yake ɗaya daga cikin abin da ake lissaftawa ba tsananin gaskiyarka da aikinka da kare dukiyar jama'a da kare hakkin jama'a shi ake dubawa shi ne kuma ni kamar yadda ka min tambaya kafin ma aunasi ta yi magana ni na ina ji na ɗauki shekara biyar ko shida akan wannan magana kawai ina faɗan cewa a ah, waɗannan da haƙƙin su ne su kare mutane ba kare mutane suke yi ba kare ajiyunsu suke yi kuma duk sun da ke yan najeriya ne kowa san inda suke kowa san irin rayuwar da suka yi kowa san inda suka yin abin da suka yi na dukiya na ƙasar nan kowa san irin abubuwan da suke da shi a bankunan ƙasar nan so don haka ba wani zancen a tsaya ana lallabewa ana ce amnesty international ta kawo zargi ko to akan me amnesty international za ta kawo zargi a 'yan najeriya ko manya waɗanda suke kula da tsaron najeriya ya zama ba gaskiya bane ba a kashe waɗannan mutanen ba ya zama ba gaskiya bane ba a tafi barikin sojoji an kore su ba ya zama ba gaskiya bane ba a ɗebi makaman da aka bayar don a kare mutane aka kwace aka zo shi ake kashe mutane da shi ba. A naka kiyasin kana ga menene yasa suka fitar da wannan rahoto a daidai wannan lokaci da aka yi canjin gwamnati? Wato ba ma kawai sun kammala ba ne a wannan lokaci. suna so a duk bakin lokacin da suka yi rahoto kada su bar kofa rahoton su ne ya zama yana da rauni duk lokacin da suka yi rahoto kada su bar yan bani na iya su mata wata fasara su mata kuma kucin gwiwa duk lokacin da suka fito da rahoto duk inda ka buga ka je ka dawo rahoton nan ta zama tabbatacciya haka ne ba ka sauya mata suna ba ka sauya mata matsayi ba ka kuma sauya gaskiyanta wannan dalilin da rahoton kenan ya zo a wannan lokaci kuma ba dalili ba ma sun yi ba ai idan ka duba in na duba in kowa ya duba tun daga farko kafin shi magana ma waɗansu kafafu waɗansu da al'umma waɗanda abin ya shafa da waɗanda suke ganin abin da yake ciki duk sun koka akan lalle lalle ana son gaskiya to a hakkin jama'a ta hannun waɗannan mutane da amnesty international ta rubuta ni ma ina goyon bayan wannan magana Dakta Bawa Abdullahi Wasa kenan masani a fannin tsaro. To sai dai rundunar sojin Najeriya ta ci gaba da mayar da martani akan kungiyar ta Amnesty International. Muna bai wa Amnesty International shawara da ta dakatar da kwakwazo yayin da duk 'yan ta'adda ke samun tasgaro da koma baya kuma ta yi shiru yayin da 'yan ta'adda ke gallazawa 'yan Najeriya. A lokacin da aka rantsar da shi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta amince da cin zarafin bil'adama ba. Take dai shugaba Buhari ya ce aikin sojin a yanzu zai zama bisa bin ka'idar dokar kasa da ƙasa ta hanyar kare haƙoƙin bani adama. Kuma tuni ya ce zai binciki wannan rahoto na Amnesty. To yanzu da 'yan Najeriya da dama da ma ƙasashen duniya sun zuba ido ne su ga yadda za a binciki wannan rahoto na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. To dubban masu zanga-zanga ciki har da masu adawa da tsarin jari hujja da 'yan rajin zaman lafiya da 'yan rajin rayuwa ba hukuma duk sun haɗu jiya asabar a gandun shakatawar nan da ke yankin tsaunukan jamus gabanin babban taron kwanaki biyu na ƙasashe bakwai masu manyan masana'antu waɗanda ke bin tsarin dimokuraɗiyya shugaban amurka barack obama ya yi jinjina mai so rai a wurin jana'izar ɗan mataimakin shugaban ƙasa joe biden mai suna bill biden inda ya bayyana mamacin da mutum mai matukar nuna ƙauna wanda kuma aka saka masa da matukar ƙauna mr obama na ɗaya daga cikin mutane da dama da suka jinjina ma biyo biden a jiya asabar a majami'ar katolika ta st anthony Poduwa da ke wilmington na jihar delaware biyo biden tsohon atoni general na jihar ta delaware ya mutu ne a sanadiyar kyansar kwakwalwa mako guda da ya gabata yana mai shekaru 46 da haihuwa gabanin zaben shugabannin majalisar tarayyar najeriya da za a yi ranar talata jam'iyyar apc mai mulki a kasar da kuma rinjaye a majalisar cikin wata 'yar takaddama ta zaɓi femi bajabamila wanda ya fito daga lagos a matsayin ɗan takararta na kakakin majalisar wakilai kutsen miliyoyin fayil-fayil na ma'aikatan amurka da kuma zargin cewa da yiwuwar daga kasar china aka kaddamar da kutsen zai sa batun tsaron yanar intanet ya zama maudu'i na sama a taron da za a yi tsakanin amurka da china a wani lokaci zuwa ƙarshen wannan watan bisa ga wasu rahotanni majalisar ɗinkin duniya ta ce za a yi tattaunawar zaman lafiya a tsakanin 'yan tawayen yemen da gwamnatin ƙasar mai gudun hijira wadda duniya ta amince da halarcinta ranar 14 ga watan nan na yuni a birnin geneva To jama'a abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya sai kuma can da hantsin Allah su aka mu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa a wannan shirin da zamu gabatar yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lethas Gresham ita ta hada sauti ta ba da umarni ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci Salamu alaikum. Sai na jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.